Wonderland. Sani da dama Na zo ai aika kanin ke ce min kin fita unguwa. Shine na ce barin tsaya in ga wanke. Ismail tsakaninka da Allah kana so na. Ina son ki mana. Inda ba na son ki zan yi ta ziryan zuwa gidanku ne haba. Idan har tsakaninka da Allah kake so na ka turo wakilanka su nemi izinin aure na. alhamdulillahi alhamdulillahi allah na gode maka sai dai um, mansura kin san fa bani da ƙarfi ba ruwana da abin da kake da shi dama ina so ka tarbatar mun kana so na ga kani da allah shi dai har azhar din yayi ha ba ba azhar ce ta yi ba na dai so in yi alwalar ne saboda fita zan yi sai in fita da alwalata Allah sarki ah, dama wata 'yar alfarma ne nake nema nake so a taimaka min da dubu biyar dan samun sai wando da riga saboda wallahi kayayyakin na gaba ɗaya sun mutu ƙwaƙwaren miƙa idan ne sai dai ka ji suna ɗar ɓar sun yagi ban da su idan ma ina da su ɗin ba zan bayar ba don allah da annabi dai ba a taimaka taimaka wallahi ina dab da kasa fita waje saboda ka san sutura shine mutum kai in banda shashasha ne kai kato da kai sai ubanka ya baka kuɗin da zaka sai taguwa an taɓa haka to bari ka ji tuwo dai gashi nan ka ci in an sauke ɗaki gashi nan ka kwanta shi ma zan baka tuwo ne zan baka ɗaki saboda ban so ka kwana da yunwa kuma ban so ka kwana akan titi amma kuɗi in kirga kuɗi la la la in baka wai ka je ka sai, taguwa ba zan yi wannan ba ka ji na gaya maka ka idan baka sani ba ma ka sani ni fatta ni na gama sauke nauyinka nauyinka baya kaina ba dole bane hatta tuwon da kake ji ba dole bane in baka shi ba dole bane in baka tuwon ina dai yi ne kawai saboda tausayin ka da nake ji kai ta zama haka kai ta zama kaka nemi sana'ar ka ci gaba da jiran gwamnati bai taimaka dai ta wannan abin da dai wuce bashi bane dai saboda ina dab da biya bashi bashi ina kake aiki da zaka biya abin da kuke yi ina jin kuma ya fi ka gaskiya duk abin nan kamata ya kai ƙoƙari kai ma ka nemi naka kuma ga wannan kuɗin dubu uku ne da ɗari biyu kawunka ne ya aiko min da su dubu biyar ce har ma na taɓa na sai abincin dabbobi a ciki ka samu wani yadi mai ɗan arha ka je ka siya ka ɗinka kai ma ba shi kenan ba dai Allahu akubar Allahu akubar annabi ya yi gaskiya sai da ya kira sunan uwa su uku kafin ya kira sunan uba su ɗaya to tabbas abin da mahaifiyarka za ta yi maka ba kowa ne zai iya yi ba can na ji wani malami yana faɗan hadisan lokacin muna jami'a to dakata in gaya maka kar kuma jin irin wannan a bakinka da ni da shi duka ɗaya muke a wurinka yauwa shi ma kuma yau da gobe ce gajiya yayi ai ɗawainiya ba irin wacce bai yi ba faɗi ka tashi ba wacce bai yi ba a kanka makarantarka har kai wannan digirin shi fa ne fa yake ɗawainiya fa da kai yawa sannan kuma yanzu kuma ka zo ka ya kamata kai ma a ce ka samu wata sana'ar kana yi ko yaya take ka samu ka tallafa mishi ai ko wato abin da nake ta kokari ku gane kuka kasa gane shi ina da buri ne mai kyau a rayuwa burina a ce na samu aiki mai kyau wanda za ku huta ku miƙe ƙafa ku wato ya ku more rayuwa ku san cewa kun haifi ɗa kuma duka wannan burin nawa ba zai taɓa cika ba idan na ce zan yi sana'ar sayar da dabbobi ko kuma a ce wani malamin wani malamin makarantar firamare ko kuma wani ɗan ma'aikacin karamar hukuma wanda duniya ba ta san shi ba ina buri zai cika a nan kada ki damu inna wallahi very soon ina ganin shi abin kusa daloli ne za su ta sauka a cikin gidan nan kuma alkawari na ɗauka miki insha Allah duk juma'an duniya za ki keta hazo ki sauka masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki sallan juma'a ki sha laban ki sha AC ki kwanta ki bacci ki huta <laughs> amin Allah ma yarda tunda ai an yi karatun ai an yi karatun an yi digiri yana nan akai a zaune saura amfaninsu su soma saukowa na wannan dubu uku a ce in sai yadin dubu uku saka a jikina wallahi arzikin ma ba zai zo ba to ba ni kuɗi na ah, wallahi amma kar ki damu ki kaddara bashi kika ba wallahi zan biya ki da daloli wannan dubu ukun da kika bayar da daloli kwanan nan Allah ina gaya miki ina da ka damu da Allah ban ta karkare in baka shi ya hana ka wato ka ce mu ba Lawan. Ah. Lafiya lau. Na gajiya. Abin da aka saba ne yau ma dai? Ba ka gajiya. To madalla. Allah da alheri. ƙara buɗi. Kamar. Ne wannan addu'a lalle za kenan. Ah, hai. Ha. Hai, lalle ka zama ɗa. Eh? Hai. Wallahi har gobe. har gobe har yau din da nake gaya maka babu wanda ya kai Bill Gates kuɗi a duniya. He is the richest man on earth. Ah, Kamal, ai ba musu nake da kai ba ba can ne kuma ban yarda ba. Ko ba haka ba, amma bayanai sun tabbatar da cewa Warren Buffett shi kansa yana kai hashashe ma ya nuna cewa yana shirin tazara ya zarta shi ma. Ko ma ya zarta shi ma. Buffett din? Buffett din. To bari ka ji. a yanzu haka abin da Bill yake shi yana da 86 billion US dollars. To, shi kuma Buffett eh abin da yake da shi ina da record din ai gaba daya ai. Duk ina da record din su. Abin da Buffett yake da shi yana da 75 billion US dollars. Kaga tazaransu wajen 11 billion US dollars kenan. kuma ba wani abu yake eh. ka san software babu abin da ya fi software ja yanzu a duniya shi wannan yaron fa Mark Zuckerberg duba min nawa yake da shi ne shi shi abin da yake da shi 56 billion US dollars yake da shi 56 billion yake da shi kuma Facebook kadai ya rike kuma ka san shekarun shi nawa kwata-kwata shekarun shi 33 dan Muhammadu Rasulullahi ina ga maka wannan zancen to ai mun girme shi ai mun girme shi kanin mu ne kanin mu ne dukkanin mu nan ba wanda bai fice shekara 35 ba mun girme shi fa amma ga shi ba mu da ko sisi ba mu da kwamu. har yanzu ha a ah. littafin nan ko ka gama karanta shi na gama kan tun yaushe amma na fatali da shi mutanen nan yan renin hankali ne zancen da ike bai wuce cewa kai kokari ka kirkiri software ba ko kuma ka je ka sai shi ka zuba hannun jari yaushe ko za abun kai mutan na abinci suke nema fa shi kanshi wanda ya rubuta littafin ina ga bai abin da yake nema bai wuce na ce ba su zo su bata mana lokaci a banza a waje ana cewa wai easy way to make money kin ga credit ina ya kusa ƙarewa yanzu wa zan samu mai dan samu koda 5k ne wallahi ba girman ki bane ya kamata ki top up top up your airtime come on to wa zan taɓo ne ma barin taɓo ba shi Bash kuma? Do I know him like have I met him before? Baki san shi ba? No, I don't know him. <laughs> We did NYC together fa. Oh, wani one guy haka very ambitious mai mugun sanya kuɗi shi a rayuwarsa. <laughs> Allah ya sa bi canza layi ba. To an. Um, Hello? Hello Bash? Raliya ce. Oh, Raliya, long time! Where are you now? Wallahi muna nan fa bash ina nan ina aiki a wani private school ne na a Jos. Inda kika kwafsa kenan wannan ai kwafsi ne. Ina ke ina teaching? Eh? Haba wannan ai ke ba ki jira abu big ya zo ki zo ki mori abin da zaki mora ki mori digiri ɗinki. Kin tsaya kina ɓata lokaci wannan gaskiya ba ki wa kanki adalci ba. Very unfortunate haka wallahi haba. <laughs> bash kenan what you get is what you use ba sai ka gani ba tukunan sannan za ka yi aiki da shi kaga credits ina ne fa zai dan kare shi ne nace bari in tabo ko ko za ka dan yi min tafin haka kuma ka san an ce in za ka yi roko ka tabo big boys ah, to ah, to ba damuwa okay to dan ban lokaci kaɗan zan miki text yawwa ba yana ji sai wani to to to kake cewa me ne? kai ji banza wai so take in tura mata kati kati kati ni da yau kusan kwana kuna uku a bonus nake na ɗari fa na saka suka tura min na ɗari hudu <laughs> alhaji ba ni katin na na ɗari biyu yanzu wai katin ɗari biyu za ka saka mata ɗari biyu ba to ya zan yi ai hakan ma kokari nan ita kadai ce a jikina ni ai kashe na ta yi saboda ta ruguza min tsari ni niyya ta daman ajiye ta na yin an jima in je gurin wada mai taliya ya dora min ta jaka guda ah, to ai abun ma in banda ma rainin hankali da bacin rai duk samarinki na duniyan nan ki rasa wanda idan katin ki ya kare kike da bukata sai ni zaki kirawo sai ta bari na zama shugaban kamfanin waya ko kuma CEO na NCC idan ni ne wallahi wayar zan sayar in sayar da ita koda dubu biyu ne in tura mata katin dubu ɗaya da ɗari biyar ɗari biyar kuma in saka a aljihu in yi fuska ba girman ka bane a ce ka tura ma babe babe ka tura ma babe katin ɗari biyu wallahi na 15 ne ka bata ka tura mata ka yi fuska ka tura ɗari biyar a aljihunka an go katin ka yawwa ku je ko mu je kamar ya ka je wata magana banza da yake gaya mana ka taɓa samun mu da labarin cewa mu tun da ka zo unguwan nan cewa mun ɗauki kayan wani ko kuma mun yi wani abu na a zuwa faɗa? To ai duk mutumin da ba shi da wani abin yi ko sana'a ba shi da aiki sai zama a majalisa zaman sa a waje abin tsoro ne wallahi yana kawo talauci wallahi eh eh kun ishe ni wallahi eh? mu gama yi maka cinikin sannan ka ci mana mutunci eh me amfanin zaman ku a nan wajen eh wallahi idan kai kuskure kana garin nan na zama gwamnan garin nan ku na nutsi da Allah sai na sa kwalta ta bi ta kan shagonka ko kuma in ce pipe ɗin ruwa bi ta kan shagonka ga dole a rushe mu kake wa kallon barayi ba aha za ka ga bala'i Allah ai mai arziki kamal ko a kwara sai ya sai da ruwa wallahi kuma ka sani zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shawo sai ya yi wallahi kuma sara da sassaƙa baya hana gamji tofo wallahi kaga kaga kamar kyale shi wannan idan muka biye masa sai mu kwana anan yana ma yana ma karin magana sai ka ce jikan baya jidda rabu da shi kawai la kinga mutumin ya turo min hmm. ah dadi na da shi big boy ne hmm. but i thought vtu is a member boy tura min kansa what are you not saying if the card is worth it idan babban kati ne ai there is no problem oh days. Is everything okay? Katin ɗari biyu tura min. Like 200? Sorry. 200 naira. Thank God there are no people here. Imagine the embarrassment that caused yourself. it's okay. I'll show him I'm a real bitch. Really? zan nuna mishi shine talaka ni ba yar gidan talakawa ba ne. what can you do about it i mean what will you do about it oh yeah i will triple the amount and send it back to him so what kai kai Dari sai kai kai kai ta shuwa tun da nake a duniya kamar ba a taɓa yi mun wulaƙanci irin wannan ba yarinyar nan ce fa da na tura makati wai ta damun da ɗari uku wai gashi nan wai ita ba matsiyaciya bace gashi nan hadari ba duba ka gani <laughs> amma <laughs> wala ne na mata da mutunci billahi lazi la ilaha illa huwa wannan yarinyar ta shiga blacklist dina forever ba ran saurara mata ba duk lokacin da na zama wani abu a ƙasar nan sai na sa an nemo ta duk inda take yanda ta ci mutunci na yana ci mutuncin a gaban jama'a wallahi ba zan saurara mata ai ba sai ka ja da nisa ba yanzu abin da ya kamata kai kamar da na gaya maka a baya mm. sai da wayan nan ko da dubu biyu ne idan ka sayar ka tura mata da katin dubu biyu ka ce dama wasa kake mata ta ce matsaciya ke kai you are not my class you are illiterate and I'm a graduate so be careful ka san abin da kake yi yawwa na gaya ma kamal muje na yadda ban iya turanci ba amma ina da wa'annan takardun kuma ka san babu yaren da ba sa ji eh ka je can da turancinka ni kuma in je da yan canji na kaga sai ka zagayo wucin bashi ko so what eh ni kuma kaman bandar guda ne ko kalmarin Allah yake tashi tare wasan ƙasa tare amma sai ka kowa da hanyar arzikinsa ai umar shi sa na ce kada ka aje karatun nan yanzu kai ma wataƙila da wani babba ne fa ƙasar nan arziki da karatu da babu duk daga Allah ne ka san mahaifina shine mai bani goyon bayan in ci gaba da karatun nan haka ma mun gode Allah tunda ana ci ana sha wannan gaskiya ne Umar dama abin da yasa na ce ka zo har na sa kai tattaki har nan Abuja akan wata magana ɗaya ce Allah sarki ai na san kiran da kake min wallahi alkhairi ne insha Allah to dama girma ne na samu wajen aikin namu yanzu na ɗaya daga cikin waɗanda suke sawa a yi ko a bari alhamdulillah to kamar yadda ka sani ka san a duk lokacin da na samu wata dama ina tunawa da abokaina da kuma 'yan uwana na kusa mun fi kowa sanin haka Allah ya ƙara arziki amin umar ah, wato wannan shine yasa na fara ta kanka matsayinka na abokina ga wata dama ta samu aiki ne idan kana so za mu ɗauke ka da matakin sakandar nan naka kuma zan sa a baka aiki a can gida ka ringa ƙoƙari kana kulawa kuma kana kaiwa kana kawowa a duk lokacin da wata ya kare ka karɓar bashinka to alin sani ni kuma da aiki yanzu dama ne ni ban ne in ci gaba da kasuwanci na ai wato abin da ke so ka gane aikin gwamnati yana da fa'ida umar da aikin na kama za ka yin kasuwancinka alai sani idan haka ne ga ɗan nan lawan ai sai a bashi aikin kwanan da ya gama makaranta kuma karatun da injiniyarin ya karanta wato lawan ya kammala karatun nasa ina zaune ina sana'arsa ta jari bola wani ta kwana gidan sauki abinda da ke so da kai ka turo mishi sati mai zuwa gobe ma zai iya zuwa insha Allah jiran me zai yi hajjino <laughs> hajji umar kera to na gode ka faɗi ni harkar digirin nan da neman aikin nan ta ishe wahala ta yi yawa wallahi wani baka san abin da yake cin rai ba ni ban taɓa tunanin zan je in zo da fresh degree in ƙare a haka ba the worst part of it ma shine gaba ɗaya gurin da muke zuwa neman aiki sai ka je sai ka ga masu kwalin digiri a gurin birjik sun fi ɗari da ka san kyauta ake raba digiri ɗin. ni fa but zan siya but zan siya in fara taka leda yaran na nema kai kakan kuɗin da yake ɗiba ku a wannan sati guda kuwa kana wani maganan sati guda ana gaya maka bin da yake ɗiba a cikin duk awa guda idan ka buga shi a kudin najeriya ya kai kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a awa guda a cikin awa guda ba ma shi ba kai yanzu haka maganar da nake gaya ma da shi ronaldo da messi suna so a biya su fiye da haka la ilaha illallah kuma ba su rasi a biyan su rasi kai ai dole na fara training wallahi dole na fara training <laughs> menene kai bashir ka zo magana ba za magana wafi da kake wallahi ba training ba idan za ka shekara dare da rana babu abin da kake yi sai training wallahi a cikin ungan kwallon kafa ta anguwan kuma ba za a saka ka ina gaya maka magana gaskiya za ka haɗa kanka da mutanen da su da rarrafe ma da kwallo suke koya ba na son irin wannan wallahi <laughs> Abubuwan marigayi ne yake ganin mutane a tare. Kuma can ga wada nake gani ko wada mai taliya. Eh. Lafiya amma? Mu je mu gani ko me yake faru. A'a ni ka san hanyar fa yana biyu na kuɗin na fa ban bashi ba. Kana je mun tonan silili cikin mutane. A'a ba wala wada ba zai maka haka ba. Sai dai in ka je karɓar wani dai ya hana ka. Allah Allah zo mu. Makaman taron karuwa ne. ai to ni ina ganin ya kamata a basu wata hudu domin wata hudu ita ce za ta yi daidai da lokacin da kuɗi na nima zai kare a inda nake haya kaga su ma wata hudu ku ai ya ishe su a ce sun kimtsa har sun nemi wani wajen ko lalle wannan abu yayi to amma alhaji yanzu mu je mu karɓi kuɗin nan miliyan uku da dubu ɗari biyar mu je ofis sai a yi rubutu sai a ba su kuɗin nan wannan shine ka'ida ciniki da rubutu daman shine ka'ida ce wai ina zuwa Wada, kai ne ka saye gida ko ko a'a wakili ne kai an turo ka? Wayannan su waye su kuma? A kaga dillali rabu da su, wayannan da kake gani? 'Yan zaman banza ne. Ai kuwa mun fuka kira mu da 'yan zaman banza. Mu kake ga 'yan zaman banza? Kalli nan, a cikin nan takardu ne na kwalin digiri kaf da muke da shi. Saboda haka mun fi karfin ka kira mu 'yan zaman banza. To. Wada. Wai wace sana'ar kake har ka samu kuɗi miliyan uku da wani abu za ka sai gida? Wace sana'ar kake? Kamilu, wai me yasa kai ko doshi kake so ka rena min hankali ne? Ka baka san sana'ar da nake bane ta sai da shayi da taliya? Shayi da taliyan da kake yi shine kar ka tara kuɗi ka sai gida? Warai kuwa, kai ka rena sana'ar shayi da taliya ne? Ina fata ba wani abu suka zo a basa wannan cikin ba. Kai karbi da waɗannan sun fi ƙarfin su dillanci da kake ganin su anan kowanne abin da yake hannunsa kwalin digiri ne kana magana digiri digiri da ya zama ruwan dare gidan kowa akwai digiri eh kai ne za su tsorata ka da digiri saboda ni ban yi firamare ba digiri yanzu ya zama ruwan dare Kamal ni abin yana ɗagan hankali wallahi yana kuma bani mamaki. Yana maka hankali ko yana ɗaga hankali abu Kai 2015 kenan ka ganta nan duk da dai an daina yayin ta yanzu amma ni in na samu hawa zan wallahi. Kai! Ura wannan ba. Eh. Honda 86. idan na samu zan kafa, abin ya ishe ni abu ya kici ya kicin yawa tashin hanka ka superb salamu alaikum ah, nawa Nawa ne nake gani ko ko a giza ne ido na yake ba na je majalisa ban same ku ba na to zan tafi kuma sai na hango ku shege mafarki tashi fada. ba mafarki kuke ba gaskiya ce bari gyara fakin ɗina wato ina zuwa sai karɓi duk takarduna a lokacin ya kira wani ya ce min intabiyu bayan an gama intabiyun ice min shi kenan na je gida za su neme ni bayan na koma gida da kwana biyu sai na ga test a wayata aka ce na duba email dina, ina duba email dina sai na ga appointment later kuma ana buƙatar da gaggawa na je abuja shi zana ku kwana biyu ba kwa gani na je abuja na je office ɗin da aka nemi in je na documentation na komai nawa bayan na gama komai a take ogan kamfani ya haɗa ne da wani ya je nuna min gida kamfani ya bani inda zan zauna gida ne flat three bedroom flat kuma well furnished ba abin da babu a ciki kama albashi na alhamdulillahi mai kauri ne sannan akwai allowance da yawa shi ma mai kauri saboda aikina yana da bukatar tafiye-tafiye yanzu haka magana da nake muku insha Allahu ƙarshen watan nan akwai tafiyar da za a yi kuma ina ciki za mu je eh, Yugoslavia sannan mun dawo a cikin dai watan za a tafi za a je Netherlands shi ma insha Allahu da ni Yugoslavia lawan zama da aka yi na mutunci ya kamata ka ɗauke ni mu tafi tare tunda ka gani duniya ba ni da wani buri da ya wuce yau in ji na wannan ƙasar gobe in ji wancan ƙasar ina ta yawo kawai a cikin hazo ai ka san cewa aikin nan yanzu aka same shi amma inda hali ai komai na wani ne shi kansa wannan aiki yanzu da na samu ai dalilin zaman mutunci da amana da abokantaka haisa ya samu so alhamdulillah bashir kamal ba zan daina ba ku shawara a rayuwa ya kamata ku nutsu ku yi kanku faɗa wannan zaɓen aikin da kuke yi lokaci ya da ya kamata a ce wuce shi ku samu aikin da za ku yi da za ku rufa kanku asiri ko wata sana'a wannan zaman banzan ba shi da amfani ku rage buri ku rage girman kai ku rage ɗage kuna kai kanku inda Allah bai kai kowa takamar ku digiri ko digiri yanzu gidan kusan kowa akwai shi ya zama ruwan dare saboda haka ba abin takama ba ne digiri don Allah ku nemi abin da za ku yi shekaru ja suke ina jin kawai gashi wannan kuraba allowance ina ne da aka fara bani da ɗan abin nan yasa dama na wari na ce zan zo in kawo muku ku samu abin da za ku yi amfani da shi. Gaskiya dai kafin ka tafi ya kamata ka dan dana mu a ciki gaskiya. Gaskiya. Ka dana mu wallahi. Haba haba haba haba kawai. Ai inda wannan ne abu ne mai sauki. Eh. inda wannan ne. Gaba ya bashir shiga Ai ya zaka ce shi shiga baya bashir to shikenan. Gaba. Wannan ne abu mai sauki. Wata daga furin lafin fi karfinta. yanzu me kake so mu baka a nan ito eh abdul dai ko da accountant na kamfanin ku kuka ban aikin handling kuma ba shi ba dai kuma dai mene ne kai saurayi muna da duk wasu accountant da ka sani amma idan kana son aikin karfi bismillah sai ka ajiye ka ka tube ka ajiye kayanka ka ajiye ka ajiye takaddunka a gefe ka fara aiki idan ka gama musallame ka ah, ka daɗe babu wani aiki dai na bayro banda aiki na ƙarfi aiki dai na bayro tunda ka ga takarduna fa ga ba na bulis sai na guminka ni ma nan daga na ƙarfin na fara na zama uba ni dai ni dai tsakanina da kai ka gan nan idanu na kuma zuba maka su tunda ni dai na gaji na yi faɗan nan na yi faɗan nan kamala ka ƙi jina kai ba ni ba abokananka ma makusantanka sun yi faɗa sun ja hankalinka akan ka gane annabi ya ku kaki to tun da ka ce duniyar ce ga duniyar nan mun bakka da ita wataƙila ita in te maka faɗa ji na ga duniya wallahi na ga duniya baba na horu wallahi iya horu tun da yanzu ba duba ka gani dan aski ne nake zuwa dan yanzu askin ma da zan je ina buƙatan askin babu a hali abin da zan je in bawa mai askin babu shi haba malam ka yi haƙuri don Allah ka fara fita da shi kasuwa ko ya samu abin yi kafin aikin ya zo ko wa wannan wannan din ne zai bi ni kasuwa wannan ke kin taba ganin mai digiri yana tallan awaki eh? wallahi zan sayar zan sayar kai din ni yanzu wallahi ko aikin gini na samu ko na kwasan shara zan yi saboda in samu nan samu abin da zan saka yanzu fa kayan da zan sama yana nema ya gagare ni kai din ne zaka yi wallahi da gaske nake zaka yi da gudu da gudu wallahi Allahu akbar ji duniya ko kin ji duniya ko dama an ce tafi baga ruwa jima kamalu babu gatan da ban nuna maka ba a matsayina na uban so biyu ina neman arziki aka bani damar in kawo ka a ɗauke ka aiki amma ka ƙi ƙasa ƙasa ka ƙi ka kai sam ba irin aikin da kake so ba kenan kai waye ne ne ne kai kamalu nan gurin kekin san zancen sai shi ya fara ganin ya yace yana so na bi iyayen yan nan na je na roƙi arzikin a bani yan nan a ɗaura masa aure ga gida nan i zauna in ciyar da su watakila ko hankalinsa zai dawo jikinsa a'a ya ce a'a shi bai so shi yar gidan masu hannu da shuni kai ka faɗa mun wanda mahaukacin mai arzikin ne zai so ya haɗa jini da irin ka mai kashin tsiya irin ka gaya mun haba malam ka bar shi haka mana bani da shi dan Allah ka neman mai kowace irin sana'a ce zai yi wallahi kaddara ce kawai Allah dai ya kaddara dai aikin ba da wuri zai zo ba sai na wahala yaya ban aune ba sai ji ne wandan nan ya fashi pat kuma magana da nake maka a halin yanzu kakaf cikin kayayyaki na babu guda ɗaya da wanda zan iya ɗauka in fita taro da su a fita kunyar jama'a babban abin ta takaicin ma ke saboda ka abin da nake so a cikin kayanka ka duba ko da jamfa da wando ne kala bi ka bani ya zama cewa dan lallaba da su abada Allah ai ba san cewa kai ma kana saka irin yadda da nake sakawa ba ya zan ɗebo kayana baka a da ne da ne yaya ai abubuwa sun canja ai ni fa na san halin da nake ciki fa wallahi ni na san irin yanayin irin azabar da nake sha yaya ni yanzu fa ko alawayya aka ɗinka aka bani na saka takalma na kakkaf duk sun tsinke magana da nake muku a halin yanzu kwabo babu a cikin aljihu na wallahi anti kana ji na wannan lamari ka yi shafa magana neman aiki ce kana nema to kuma ka kusa samu in ka samu aikin ka shikenan kaga kai ka huta mu ma mu huta ba shikenan ba na yi laushi fa wallahi billahi lazi na yi laushi abba mujahid dan Allah ka yi hakuri ka duba inda ya zamo ga baki ɗaya jikinsa ya sake ga baki ɗaya inda ka san ɗan gudun hijira haka ya zamo gaba ɗaya duk gaba ɗaya gaɓoɓi na a kwance suke wallahi ni na san irin bugun da nake sha wallahi tallahi na yaya a dubin magana kawai ni abin da nake so ka taimaka ka dubi lamarin nan abin mujahid a taimaka da Allah ko da a makarantar ku ne a samu a dan samu wani waje a makala shi ka san fa digiri ne da shi ko ba digiri bane da kai digiri ne da ni kuma babban abin almurshid kwambaye kai da Allah <laughs> kai bashir bari ya maka wani abu idan ka manta hankalin ka ya fito da dawo duniya ce ta ishi kowa riga da wannan kai yanzu a zaton ka ba ku yi da ni ba eh an ba ni abu an baka abu ta hanya ta amma ka watsa min ƙasa a ido ko kuma ni yanzu ban san da wani ido zan je wa manajimen na makarantar ba an ɗauki abu an bani kai ka watsar da shi a zaton ka masu digiri irin ka nawa ne suke tafa fitukan neman aiki a makarantar su kansu samu a cikin su ma har da masu digiri ɗin su masu class na digiri din su ma ya fi naka na da bambanci a na gaya ma suna tafa fitukan nema suna tafa fitukan nema suna ta kamun kafa amma abin ya kiwa kai an samu an baka kace a baka yi kawa watsar da kuma zama ka amma duk ba wani abu ne abin da nake so kai hawo wallahi ya tun lokacin da ka fushi da ni akan maganar nan ka janye tallafin da kake bani da kai nake jingina kaza ne lokacin da yawa kana da rashi na yanzu ka tafi ka kyale ne ci ƙara kuka na duk abin da zai same ni same sannan na gane cewa sana'a koyaya yaya kankanta ta take tana da alfanu da muhimmanci ba abin anti magana nan fa da gaske nake fa idan ba a shiga ba komai zai iya faruwa saboda sau lokacin da yawa nakan shiga ban san abin da nake furta ba ban san abin da duhu nake gani ciki da waje um, hello habibu to na shirya ka zo ka zo ka tafi na gidan mu tafi wajen magana filin nan eh a dawo lafiya eh ana ina zuwa tukuna bari mu gani yadda zai zo to ina za ka je kuma okay to ina za ka je shi ai duk wanda ya ce ya ki jin magana to aiki ya same shi sana'a hannu ita ce fa abin yi a kasan nan dan tun ka kama sana'a ka kama sana'a kana yi wallahi ba za ka walakanta ba ka ce kai mai digiri ne ka ji ka gani yanzu gashi ka zo kana nadama kana ta duk tsugunar da kai da hede aje a je a tsugunar maka wallahi bashar na lura gaba abubuwan nan ba wai daga digiri yake abin kawai yana daga sa'a ne kuma kowa da irin nashi sa'a zancen ka faka yake yanzu dai dubu lawan lawan lawan dai wannan da muke raina muke ganin wawa dubi yau ina yake inda yake lawan ma baya kasar gobe na waccan kasa jibi na waccan kasa yawo yake inda ya ga dama ganin sama wahala yake in waye sama ka buga ba za ka same shi ba to baya Najeriya shi dai cikin sauki cikin sauki ya isa inda muke da burin mu je mu ba mu je ba shi gashi can a can saboda bai yi dama burin zuwa ba amma mu da muka cika zuciyar mu da buri gashi nan kullum sai gaba muke muna dawa ba abin ya gagara kai na na shin na rantsa da Allah na canza shawara zuwa zan yi kofar gidanmu kawai in kafa teburin taliya da shayi inda ba wanda zai tambaye ni kuɗin haya ni ban ga laifinka ba ni ina sana'ar da lawan ya bari. jari bolan nan ni ita nake da tsarin zan koma Allah I use I use my ear my ear to hear to hear Different sound. Different sound. Ki ki ki. Ki ki ki. Monkey sound. Monkey sound. Ki ki ki. Ki ki ki. Monkey sound. Monkey sound. I use. I use. My ear. My ear To hear. To hear. Different sound. Different sound. Ki ki ki. Ki ki ki. Monkey sound. Monkey sound. Good. a'a ba babu da umma wallahi ba da umma eh. wannan shi ma ma'aikacinku ne? Eh da gaske.

tabbatar ka gane mijina ko in ma baka gane shi ba shine wanda yake zuwa zance da roba roba kofar gidanmu a lokacin ka mai da shi ba komai ba yanzu ka ga yadda Allah ya mai da shi kai a tunaninka kana ganin sai ka aure gidan matuƙi za ka yi kuɗi arzikin Allah ba haka yake ba yawo yake ko ina duk wanda Allah ya zaba sai ya samu masu kuɗi da yawa a baya talakawa ne talakawa da yawa a baya masu kuɗi ne zancen ki haka yake a lokacin da mansura ta baka dama a lokacin da allah ya ajiye mansura ga duk wani mai rabo ya samu ta baka dama kai wasa da damarka ina gefe ina ta addu'a allah ya ban ita a matsayin mata alhamdulillah na tabbata cewa alhakinki ne ke ta bina shi yasa na kasa ci gaba a rayuwa kwata-kwata da allah don annabi ke yafe mu kuma don allah ku rufa min asiri kada ku gaya mu waɗannan mutanen da nake aiki a gurinsu a tabbata idan suka ji labari na za su kore ni wallahi wani ina so kai mishi kyauta me yake so a bashi abin da ka saba yi kuma duk abin da ka ya dace da shi ranke daɗe an gama kamilu kana da account number eh, ina da ita tun na nysc okay bana account number ka sai in tura ma 200,000 200,000 ko ta kaɗan ne ka san kai babban mutum ne fa mai digiri kuma ɗan kasuwa ne ba digiri ba ne da ni in ta kaɗan zan ƙara ma ah.